bayan fidda faifan bidiyo nan da wanda ke kirarin kansa shine abubakar shekaru ya yi na nuna hoton yan matan nan yan makaranta na garin chibok wasu iyayen yara suka ce sun iya gano wasu daga cikin fuskokin yayan nasu nuna faifan wannan bidiyo ne da ya dauki hankulan jama'a da dama musamman ma iyayen yaran da aka sacen na ci gaba da sa hankali na gano fuskokin 'ya'yan nasu da aka sace sun fitar da wannan faifan bidiyo ne da gwamnatin jihar borno ta umarci iyayen yaran da ke garin chibok din da su zo fadin jihar don karban wannan faifan bidiyo da aka sake fitarwa da za a dinga rabawa iyayen yaran da koya allah za su iya gane fuskokin 'ya'yansu mr samuel na ɗaya daga cikin 'yan uwan wasu 'ya'ya da aka sace a garin chibok din da ya ce a halin yanzu sun gano fuskokin 'ya'yan nasu guda biyu a cikin wannan faifan bidiyon da hamsu abubakar da kuma aisha abubakar da ya ce yanzu suna addu'an Allah ubangiji ya kubutar da su Mr Samuel ya ci gaba da mun bayani ne ta wayar tarho kan wannan faifan bidiyo da yace sun gano yayan nasu kamar haka a gaskiya mun yau da da kani kamar yadda a wani wanda suna tare da ni akwai da kuma a gaskiya mun da sosai da su a gaskiya mun da su da su eh,

o oh, malala kusa da chibok ne ko eh, amma suna suna karatu a chibok ne eh, to wannan kusan wata guda ke ko kuma fiye da wata ma guda ke da rabuwa da wannan ƴaƴan naku kamar ya kuke ji ne a gaskiya ba mu ba kamar da eh, mun je dan gwamnati ne dan da irin da ke masu to ganin cewa wannan faifan bidiyo ya nuna muku cewa 'ya'yanku suna nan a raye kamar me za ku cewa gwamnati ganin cewa an kubuto da 'ya'yanku kuma cikin koshin lafiya gaskiya muna son gaskiya su taimaka mana domin gaskiya mun rasa da mu wasu masu riga sun shiga daji sun suna neman 'ya'yansu a gaskiya da mutum gwamnati kaɗan ne amma kuma muna son su taimaka ko da ma mutane ta san wajen an ce sun zo ne kuɗi da ba mu komai ba saboda haka muna son su ɗauka mataki mai kyau wanda za su taimaka wa su ceto mana ƴaƴan gaskiya. to ganin cewa wannan eh, bibin bidiyo ya nuna waɗannan yara kuma har kun gane naku guda biyu kamar kana da labari akwai wasu da suka gano nasu a ciki banda naku 'ya'yan oh kamar za ku kai ku nawa ya'yan kuma biya addinin krista ne a shi eh, shekaru ya fito ya ce ya musuluntar da su kamar ya kuka ji wannan labari a gaskiya ba mu ji haka ba amma kuma yadda zai tsallan kan shaman ya fita su ya yi magana cikin jirgin har yanzu akwai krista a daga cikin yan uwan 'yan matan nan da aka sace na garin Chibok kenan da kuma wanda ake to da san shugaban ne na kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau da ya fadda kuma yana yamma gwamnatin tayin ba ni gishiri in baka manda na cewa ba zai saku waɗannan 'ya'yan ba sai idan har an sako lahirin 'ya'yansu da aka kame Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya